sadaka da ikhlasi da taqawa a malam akwai tambayoyi kamar haka na farko yana tambaya yana cewa Allah wannan hadisi da aka janyo cewa na san muku ya guda biyu middin kun yi riko da su ba za ba shine littafin ubangiji da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to malam a wata ruwayar mai tambaya yana cewa da akwai wa itirati amma bai ji malam yayi magana akan ta ba ya ruwa ruwaya bata inganta bane wa sunnati ce ta inganta sannan ta biyu karmakallahu idan an tafi akan wa itirati ya inganta to waɗanda suke da wato fahimtar wa itirati suna ɗauka cewa iya ahalul baiti su ya kamata idan matsala ta addini ta rikice in aka tuntuɓi alkur'ani a tuntuɓe su amma malamai ba za a tuntube su ba hatta fassara alqur'ani suna ganin la yamassuhu illa almutahharun suka ce ai la yufassiruhu illa ahlul baiti shine abinda ubangiji yake nufi a haka Allah muna neman fatahi akan wannan assalamu alaikum warahmatullah ali kulli maqami maqalul shi yasa ne magana ban san akwai fitina a Kano ba irin wannan yasa ban kalli wannan ba wa itirati da nawa sai ke faɗa ba fassara son zuciya za a yi ba fassara ilimi akwai ta in ka duba littafin da na rubuta na phd a jami'a da wannan hadisi ne a ciki tarakta kuma sakalai kitaballahi wa itirati amma me yake nufi da itirati ya bar mana masu nauyi guda biyu itiratuhu a tarihin duniya tun daga farkonta har Allah naɗe ƙasa babu babu iyali irin na annabi alayhi salam amma me yake nufi duk wani wanda ya zama babba ya samu mulki ya ɗaukaka to zuri'arsa za ta mutu shi sama da kowa su ne 'yan gata su ne royal family su ne aristocratic da suke so kawai za su amma shi nasa sai janye su a lokacin da aka zo badar shaiba da utuba da rabi'a suka fito suka ce ya muhammad akhrij ilaina nuzara ana fito mana da kininmu sai mutanen madina suka fita ce man antum suwaye ku suka wada ka ce kai ba irin ku ke muke so kowannen su wawa ne takobinsa ga yawa jini na wuce ne wanda duk itare shi da lahira ce to in itarat din abinda nake nufi irin tarbiyyar da ya bata sai ce ali fita hamza fita ubaida fita su yan gidansa su ya tura idan samu za a yi sai janye su amma mutuwa ce su zai tura shine maganar sakalaini da yake nufi alaihissalam sannan su aka haramta wa cin zaka, amma a tara ta maɗuɗiya labtin raƙuma ko labtin jirgin ruwa amma ba mai wanda za a ba shi sun kwabo a ciki sannan idan wahala ta taso su za su tunkare ta ko su za su zauna a ciki in daɗi izo sai ya bar waɗansu su shiga to yana suna mana samfurin zuri'a wadda ya bari a duniya da babu irin ta to ku girmama wa'annan amma ba a ce wai sai maganar suka faɗa ita za a ɗauka ko kaza ba wannan ake nufi ba ana son ka girmama su kai musu shatar ta arziki babu zagi babu wulakanci babu keta alfarma babu raini dole sai ka samu wannan tsakaninka da su saboda alfarmarsu da annabi alaihi salatu wassalam sannan in za ka yi musu wannan ka yi musu saboda Allah ba na siyasa ba ba na siyasa ba wacce yasa za ka ga yanzu a Kano mata masu suna Fadima sun fi duk sauran mata yawa amma sawar da kanawa suka yi sawar Allah da annabi ce ba ta siyasa ba ba sa zagin sai na abubakar nan ba sa zagin umar ko usman sun yadda duk waɗannan bayan allah ne saboda ka fadima tana da daraja yar annabi ce alaihi ta kai ran da ya shiga da imran ibn husaini gidanta ya sallama sai ta ce masa na ba dauri sai ya kwance shiramun sai ya miƙa mata da hannu ta karba ya ce kin shirya ta ce ta ce ni da imran ibn al suka shiga ya ce mata lafiya ta ce ba lafiya me ya faru ta ce kwana na biyu ban ci komai ba sai ce kin san na fiki gurin Allah ya kwana na uku ni ban ci komai ba ya haƙuri sannan ta biyo shi gida da aka yi mata aure alaihi salatu wassalam ya to tun daga fara auren har aka kai ke da gidan miji annabi sai na bin diddigin me yake faruwa saboda ya koya wa musulmi in za a yi auren 'ya'yanku kakku karwa mata sai abin da suka ga dama za su kamar ne za aka ware suke dj suke wane ne suka lalata harka aure gaba ɗaya annaba sai yi binga din diddikin auren na da fadima da zama aka yi mata aure aka kai mata karan gado aka sa mata shimfiɗa ta fata aka yi mata fulo wanda aka masa cuse da ganyen dabino aka bata to aka bata wannan ta ta ta wannan wato kwalaba ta turare shi kenan shi aka kai ta wallahi in ya so hurul ini su taka doron ƙasa shi gaɗa wallahi sai sun yi amma bai yi ba sai na so ya koya mana suwaye itar tuhu ga irin sun abin da iba su da ta je gidan ta fara aiki ta kwashe shara ta ƙone ta tufafinta suka yi baƙi ƙirin ta ɗauko ruwa nan don ta jemi saboda niƙa hannunta dai kanta yana ruwa ta zo gida radiyallahu anha ta ce ya rasulullahi sai na ali radiyallahu ce masa je ki gida ki roki masa mahaifinki ya baki bayi su taimake ki kafin ki samu sauki ki mayar masa da ta je gida sai ta kasa faɗa sai da ta dawo sai ibiyo ta alaihi salam ya ce na ga fadima ta zo da da magana a bakinta sai na ali ya ce rajin ai ni ne na bata shawara ta kasa faɗa maka hannunta ya yi ruwa wayanta ya je zanen ta yi baki kirin saboda wahalar gidan miji Shi ne na ce ka ta baiwa ta taimake ta in ta warke sai baiwa ta koma gurin ka sai ce a'a da kai da ita in kuka zo kwanciyar bacci ku ce subhanallahi 33 walhamdulillah 33 la akwar 34 yace ya fi baiwa da kike tambaya sai kyale sa a kyale shi ne wa itirti wani ke so ya nuna mana abin da musu kenan su kuma sabai sai suka ɗau hannu abu dardai yana da rai radiyallahu anhu sai wani mai mulki ya zo ya ce yana son dardawo din sai rubuta masa takarda ya ce ba zan baka ba domin aka ba wa ɗanka masu hidima ne za su je su yi mata hidima ba za ta yi komai na gidan miji ba mu kuma mun gama zara sun haka yasa yarsa ta yi domin wannan ne zai bata daraja a lahira ba zan kashe yata ba to wannan shi ake so mu koya daga wannan itar lahira mu ɗora iyalinmu a kan tarbiyya ta gari ba ta miƙe ƙafa a duniya ba wannan abin da annabi sai mana kenan dole sai mun bi su lallaba su mun girma wasu ba su kuma sai an musu komai dan akwai grant da ya kamata a ganga ba shine a da ba za a bar shi dinga yawo yana neman taimako ba kowace wata ai kawai ɗauko kuɗi a bashi saboda mai domin yashkurullahi yashkur taza, wa dini fi baiti kanna lahul umamu wannan haka haka annaba su yi wa ya yi wa iyalin nasa alayhi salatu wasu kuma wannan shi hannun da aka ɗauka kenan ake so a gane irin yadda suke ruwan la alaihim saboda haka wannan shi ne dan abin da zan faɗa mutanen Kano mun da Allah da muke kauna annaba alayhi salatu muke kauna iyalin gidan annaba su muke kauna sabon annaba alayhi salam wato babu garin da zaka je ka tarar sharifi yana da kima irin Kano mu a nan kano iya sun ce ko uwa ɗaya uba ɗaya kuke da mutum ko hassan da usaini hassan ɗin ka ce ni sharifi ne aka ce ce ne masa haka ne in ya dace shi kenan in bai dace ba ya shiga riga arziki ta mai sana ya fi gaban ka shiga riga arzikin sa to zarta ka ba sannan mutum ya zo ya wani abin nan da ake kiransa illiterate educated dan yanzu jahilci ake a garin nan ko a ƙasar nan sai mu tafi fito cewa ba sharifi wai na ake bakar fata sharifi bayan ya san cewa sharibtaka nasaba ce in ka tambaye shi zai ga maka ni dan wane ne shi kuma dan wane ne shi ko dan wane ne akwai salsala sai ta kai hakan annabi alaihi salam su saushen kasashen laraba da yake ba bakake bare irin ni gurawa irin mu nan so idan aka ce wani sharifin sai dauki salsala a kai shi gidan hashimawa shine jordan gidan sarki sarki husaina na jordan sai su karɓa su duba sai su buga tambayi ce daidai ne sannan a ɗauka a kai gidan sarki hassan na morocco sai su buga daga nan hukuma za ta dinga baka kuɗi duk wata ka daina cin sadaka ko da azumi da ake sufura a masallaci annabi su banda sharifai zai ce mu sharifai sai ka ba su kyauta hadiya amma ba sadaka ba to wannan haka ake shine girmama iyalin gidan annabi sannan idan mutum ya auro mu mun san kakanninmu idan mutum ya auro sharifiya sai ya gaya wa sauran matan idan ta karya ludayi ni ne na karya in ta fasa tukunya ni na fasa in ta fasa kwano ya lamba ni na yi duk wacce ta yi mata magana ranta zai baci amma an ta yi a zo a gaya mani zan biya saboda ta. lokacin haka ake ta yi haka ake a girmama ta sharifiya kaza a ta yi in suka zo guri sai ga mai gida abincinsa ba nasa sai a bar musu in sun rage a cin ba su rage ba kenan ayi wani to da haka muka taso muka tadda iyayenmu su ne mu ta kano allah ya saka musu da manyan sarakunanmu na kano sun sha zuwa su ɗauko sharifi daga wani gari su karko sarauta irin ta can a basu su bashi tace su yi masa hakimi saboda girmama annabi alaihi salam a aura masa ya kuma auri tasa sannan duk mai kuɗin kano da yana da sharifi yanzu wani zancen banza da ake mutanen yanzu wani sanar da sharifai suka sani ai ba wanda ya ce zo mana Kano ya gaya mana san annabi sa ko yanda ake girma iyalin sa alaihi waccan duk wata siyasa ce da sharri kurin aka shigo da shi ake wa mutane wannan shine abin da yasa dan mu magana kai ba so na ban dauka akwai fitina ba a Kano irin wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ƙara sutura a akaramakallahu wannan tambaya ake yi din da gabar hadisin an ce wa sunnati annaba alai salatu wasalam ya ce hakika rana da wata ayoyi ne daga ayoyin ubangiji a rahman a ƙarshe ce idan kun gasu ku razana zuwa ambaton ubangiji da zikirinsa to akar kalla Allah ya kama wani lokaci kafin su faru da sati ɗaya akan ce za su faru kuma minti biyar ko goma za su yi hakan ne sa musulmai yanzu suka fi dogara da maganar waɗannan masu ilimi na wannan lokaci sama da maganar annaba alaihi salatu wassalam malam wani jan hankali malam zai akan abin assalamu alaikum wa rahmatullahi wannan bai ta zuwa kan gaba da na wasu sai an riko da sunansa ba za a bata ba to maganar kafin aiko sufi na wata ko na rana wayanda suke jogorafas ko astronomers suna iya faɗa mutane to a sani gaibi iri biyu ne akwai gaibun lahu miladun akwai gaibun Laisa lahu milad wannan gaibun ne lahu milad gaibi ne da in mai ilimi ya bincika abu zai ga alamu zai ce ga alama kaza ga kaza so da shi ya santa sai ya bayyana maka suna bin tafiyar rana tunda ubangiji yana cewa shamsu jirili mustaqarri laha zalika taqdirul azizil alimi so da magana ce ta calculation lissafi shi yasa ya kawo takadirul azizul alimi ya kawo kalmar aziz ya kawo alim saboda maganar ilimi ce tsantsa amma da ya zo wajen suranta da a ciki sai ce huwa allazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha la ilaha illa huwa al azizul hakim kaga nan hikima ya faɗa nan ko ilimi ne zurutu sura ka wannan lissafe lissafen da shi suke yi sai su faɗa kaza zai faru in suka faɗa shi kenan ana bi abin yana faruwa wata ya sauka ya shiga guri kaza shi kenan wani abin zai fito a gani ba eh, annaba sai bai bai faɗi kuskure ba ilimi ne sunnatullahi ne ya kuma ajiye wanda ya gane ta shi kenan zai ɗora akan wannan amma ya ce da mu inna shamsa wal qamara ayatan min ayati layin la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi wannan ta faru akan gaskiya ta annabi alaihi salam lokacin da ɗansa ibrahimul mu'azzam ya rasu sai aka yi kusufin rana sai labari ya shiga ana cewa rana ta taya annabi alaihi salam ta taya shi alhini ta ne masa ta ne masa ta'aziyya dan haka ta yi kusufi to shi ko annabi so gaskiya zai dora mutane akai ba dama ya bar mutane akan banna sai ya kiran taron gaggawa da ya hudu ba sai ce inna shamsa wal qamara ayatan min ayatin lahi la kasifani li mauti ahadin wala li hayati ba sa kusufi dan an haifi wani ko dan wani ya mutu wannan aya ce ta Allah kur ta zo kuma wannan abin da masu geography ko astronomy suke cewa za ta bi kaza za a yi kusufi karfe kaza zuwa kaza lissafi ne wanda takdirul azizul alimi shi suka bi to idan ya farin ranar watan yana tafiya ya sauka daga hanyar ya shiga saboda mai ya sauka shi da ya faɗa ɗin saboda mai isauka wannan shi za a tambaya shi annabi suke nuna mana in kun ga haka tana faruwa to akwai wani abu na ubangiji yana so nuna mana cewa wata ba Allah ba ne rana ba Allah ba ce akwai masu bautawa wata akwai masu bautawa rana in dukkaninsu da alloli ne da ba wanda zai bata daga hanyarsa har haka ta faru to da kai mai jogorafi ya gama faɗa amma annabi alaihi wasallam ga mana ayar Allah ce in ta faru ka imani ka ambaci Allah ai sallah in wata in na wata in na rana ne sallah ake mai raka'a biyu mai ruku'u biyu a kowace raka'a ai karanta fatiha in an karanta fatiha sannan in so samu ne kuma a karanta suratul baqara gaba daya sannan ai ruku an dago a sake karanta fatiha sannan a karanta suratul ali imran gaba daya sannan ai ruku a sujda an dago a sake karanta fatiha a karanta suratul nisa'i gaba daya sannan ayi ruku'u a dago a sake karanta fatiha a karanta suratul ma'ida haka ake sallata in kafin a gama shi kenan ina karami na san an taba yi lokacin sarkin Kano sun sai da yi wannan sallar sai da ita ya kai to wannan shi ake yi kuma wannan sainin ne na cewa duniya ta taho ƙarshe kuna yawan zinace zinace shi sa wannan ranar za ta dinga sauka ko watan ya dinga sauka daga hanya kararrawa ake kada ku yi hankali ana cikin wannan mutane suna cewa ba komai shi Allah zai sa mala'ika da matiran da ikra bismi rabbika allazi khalaq ta sauka Allah sa mala'ika Israfil ce sa sa kafan a baki lokaci yayi kuma zinace zata za ta sa Allah ce busa kaho tarwatsa alam din gaba daya Sau ka a magana na tana nan in ka ga wannan rike magana Allah kai sallar idan na idan na wata ne ko aje sallar sarka a biyu amma a zo ana rana sakar mana bawan Allah ana ta kaɗe kaɗe <laughs> to wannan shi ma wani abu ne wata shekara an yi irin wannan muka to sai na ga wata mai sai da kaji da waina kwai irin sabon labari din ta gama ciniki ta cika kwananta da kuɗi sai ɗan ragowar hanji da sauransu sai ta hango sai ta ɗauke kwanan kuɗin sai ta tsoro ai masu rana su kama da bawan Allah sai suka daka wawa ba su bar mata tsoka ɗaya ba da ta bar kuɗin haka za su wai wata ne fa iwa ake cewa wai a warware makaɗa suna ta kiɗa to sallah ake shi ma kun wannan nasiru dinil falaki shi ya fito da wannan lokacin da jankis khan wato wato hulaku wanda ake kiransu ah, akwai wata abin nan mongolia su lokacin da suka shigo ƙasar musulmi wato yadda ka san wutar daji haka suke duk abin da suka tara sai sun ƙone, sun kashe duk wani mai rai su rugurguza gini su gaba in suka sadda qur'ani sai su ɗaure shi su rataya wa kare su duk karan qur'ani ya tashi ya tarwatse a haka suka dinga bi ƙasa ƙasa duk ƙasar musulmi sai suka kace kace da ita to sai suka zo suka samu nasiru din falaki da suka ci gurin sai suka kama shi suka kama malamai suka ce sai kowane in ya nuna masa wata bajinta ta iliminsa zai sake shi to nasiru din falaki sai ya ce masa rana kaza da daddare wata zai kusufi kamar yadda na yanzu suke faɗa sai ce a kai shi kurkuku aji kai shi kurkuku aji idan na ga yayi zan sake shi jankis khan ya sha giya sai ya jandala ya kwanta yana bacci shi ko wanda ya sai tashe shi sai wata ya kusufi aka to kurkuku a guje aka ce ga wata kusufi ya za a yi warke ya ce ina mai gida ya ce yana bacci kuma ya san ba mai iya ya ce ai ganguna za ku ɗauka da gare wani da ƙore ku ta bugawa a ita rakwatam rakwatam sai ya saki sai ka dinga kakacin kikikim kikikim ana sai barka ne. aka ce wata ya duba ce ta ku sake shi to shine mutane ba san dalili ba ka ɗauka ake yi don ya kubuta ne kawai iya eh wannan wannan shi ne ake amma kuma in ka wato masu wannan dan yanzu abu ya wuce ne amma lissafin da suke yi an sha rikita shi lokacin da yusha ɗan nunu ya zo yaƙi da yahudawa ko da banu isra'il ranar juma'a sai rana ce gora za ta faɗi idan ta faɗi ba sa yaƙi ran asabar abokan gaba za su sake haɗa ƙarfi a sha wahala a kashe-kashe da yawa sai ce da ubangiji ya ce rana ni umarnin allah nake bi shi nake bi ke ma haka dawo sai ta dawo sama sai da ya gama yakinsa to wannan duk abin da astronomer suka sani ya ruguje rana sai dai sabon lissafi annaba lissafi ya yi haka a madina na je har gurin shi ma ya ce da ranar ta dawo sai na liye sallala asar kuma ya yi shi ma wannan duk abin da ka sai na astronomy ya rubuce dan yanzu ba masu wannan da shi yasa kurin suke ta daura kama da akwai raguwar wanda za su yi wannan suna yi wannan lissafin na zikir zai sake sabon calculation assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya kara lafiya saboda yanayi na malam za mu yi tambaya da sai mu ba ahalan wasalan shi ma zai yi tambaya Kar karmakallawa an janyo malam ya janyo hadisi da cewa musulmi dan uwan musulmi ne kada ya zalunce shi to malam sai wani ya rubuta tambaya cewa gashi yanzu ana kakar siyasa yan siyasa sukan bi mutane su ba su kuɗi amma shi a ransa ba shi zai zaɓa ba da sakamakon malamai da kuma wasu daga cikin masu hira a rediyo suna cewa a karɓa a cinye kuɗin a zaɓi wanda ya dace to a karɓar makalla ke tambashin wannan bai shiga cikin zalunci ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ya danganta ga fassarar da kai in ka ɗauke shi ya shiga cikin zalunci ya shiga cikin zalunci in ka ɗauke shi ba cikin zalunci ya zama ba cikin zalunci abin da zan ce maka kenan dai abu da kawai da zan auna maka ita shari'a awo take akwai abin da yake da shubuha akwai abin da kake da haƙƙi a kansa ta gaba ɗaya to kana da rabo a ciki abin da kake da rabo a ciki ko da wani abu ya faru ka ɗauka to ba a yi maka hukunci irin na wanda baka da hannu a ciki shi yasa yanzu da wato kamar masallaci duk musulmi yana da haƙƙi a cikin masallaci da zai samu wani kuskure a cikin masallacin ba za a yi masa hukunci na irin in a wajen masallacin ya ba sai an saurara masa a wannan suna da wani haƙƙi a ciki sadaka in ya ɗauka kuɗin da suka ɗauko nasa ne na cikin ƙasa ne wanda yake jin yana da haƙƙi a ciki in ya gaka ya ce ya karɓa saboda wannan tawilin shi kenan in kuma yana jin tsoron tsayuwa gobe shi ma sai ya kauce in yana jin tsoron tsayuwa gobe sai ya kauce domin abin da ba ruwanka aka zo ana yi ba ka da hannu a ciki sai dai ka ji amma abin da ka saka hannu sai an saka ka zai dan mutum ya zo ya buɗe kantinsa sai aka kawo kayan sata sai ya siya kuma hawan hawa ko ya kai hawa goma aka kawo ɓarawan farko ya ce wanda ya sayarwa shi kuma aka zo na biyu ya ce wanda ya sayarwa aka zo kan mai wannan kati akwai wanda za a kyale amma mai makocinsa da bai sa hannu a ciki ba me za ka masa kan kana jin tsoron ka karɓi kuɗinsa ka iya kana jin tsoron kada wani abu biyo ka a lahira shi ka hakura in kuma kana ganin ba kuma wannan mutum shine alƙalin kansa kowa ya bata ya sani kowa ya gyara ya sani assalamu alaikum wa wabarakatuh assalamu alaikum a ah, saka malam da alhairi algatu malam an gaya mana cewar mata a yanzu kusan ɗari da ke za ka samu goma da alji to alga yake kawo haka salamu alaikum salamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh na ce ai kusan musifa uku abu uku muka yi ubangiji ya janye mana kariya ɗaya fantsamar zina cikin musulmi ba sa kyama me yin ba sa kyamarsa in aka haifi ɗan ba aure ba da yake jin kyamarsa an bai da su da ɗan aure da ɗan shege duk kusan ɗaya har ma kiraye kiraye ake a mai da su ɗaya daga ran da aka ce da ɗan aure da ɗan shege ɗaya suke daga ran nan aka rushe darajar aure a duniya gaba ɗaya to sannan kuma cin amana ta harkar dukiya duk wanda kuɗi suka shiga hannunsa sai ga ba Allah tare da shi sai ya ci ba kunya ba tsoron Allah sannan kisan kai nan da nan a mutum a kashe shi ba a jin komai shi ma ya shiga to wani ya sa Allah janye kariya to su kuma mata da kace mai ijawo farko dai akwai ɗan raunin sani akan yadda hirji yake hirji shine yin addu'a ta neman tsari to mata suna da suna da al'ada wadda in suna yi ba sa sallah a lokacin da mace take wannan al'adar duk mala'iku kauce mata suke saboda haka za ta zama tsakaninta da shaɗanu a buɗe take kawai idan tana yin hirji goma a lokacin da take sallah a kowace rana tana hirji guda goma to a lokacin da ta zo matsayin da ba ta yin sallah to sai ta ƙara casa'in a kai to shine za ta samu kariya ta gwargwadon lokacin da take sallah to su kuma su san wannan ba wannan shi ya jawo aljinu suke ta shigar su da yawa a daidai irin wannan gaɓoɓin sannan na biyu jikunansu al'aura ce gashin mace a waje al'aura ce tana cire shi ba mala'ikun da zai zo na gurinta in ta cire tufa ta fito da shi waje ba mala'ikun da zai zauna tare da ita da haka shedanu suna yawo birjik to sai su shiga jikinta kuma mazan aljanu sun fi na mutane sha'awa kuma sun fi son matan mutane fiye da nasu na aljan da haka sai su ci wannan ya ja suke ta shiga jikinsu wajen tsiraita jiki za ku yadda da ni lokacin da annabi samu wahayi izo alayhi salam je ce da na nana khadija radhiyallahu anha zamiluni zamilini da aka je gurin warqat ibn nawfal sai ce abinda za ku gwada ku gani in mala'ika ne idan ya taho ka ji motsinsa ga ya mata ta cire dan kwalinta in ya zo shaidani ne jibril yana cewa yana ce mata ga tana cire dan kwali sai koma ko yarwa ta cire dan kwalinta al mala'iku ba suna tare da ita ba shikenan sannan sun suna wani kunshi wanda suke yi wani rabu rabu wata kadangarwa kadangarwa wani tsaka tsaka kulba kulba ana ta wannan shi ma gayyatar shedanu yake yi to sannan kuma an zo ana yin wani ado in za a yi biki ran da za ta gode wa Allah da ya bata wato ya raya ta kuma ya sa ta samu miji za ta yi aure akwai sa'anninta wanda aka yi cikinsu tare duk ya kashe su suna ciki waɗansu kuma an haife su wanda ake cewa sun mani kurji kuma ɗihula an haife su suna ƙananan duk ya karɓi ransu min kuma yi tawafa ya karɓi aukansu. waɗansu kuma ba su hatta zo mazanin aure to tana ganin akwai yayyanta wanda sun zama saba giji ba samu mijin ba ita ta samu mai kwanta wa Allah godiya ranar za ta yi wa Allah fito na fito ta sha wannan adan ta ce ba za ta yi sallar azhar da al'asar da magariba ba saboda ta yi ado kaga me aka wa Allah to dole Allah ya janye hannunsa Allah zai janye hannunsa shedanu su zo wannan yana cin abin da ya haifar wa mata waɗannan yawan shedanu a cikin su saboda in Allah ya sa sun lura da wannan wajen rashin tsarki ba sa sallah suka yawaita hirji addu'o'i da suke na neman tsari su ninninka su a wannan Fala zai ba su kariya sannan ko su dinga suturce jikinsu su daina fito da shi waje sannan a ƙarshe ina so in gaya wa mata <clears throat> wato akwai wata girmamawa da Allah subhanahu wata'ala wata wa mata wadda bai wa maza irinta ba alƙur'ani cikin suratul ahzab Allah ya wa mata alfarma ya saka su a wani zuri mai alfarma don cewa ya ayyuhan nabiyu wa لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين Alayhinna من جلابيبهن babu girmamawa da Allah mace da ta kai wannan Allah subhanahu wa annabin ya kira da kansa ba muminai ba ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika ka ga wa matanka na gida wa banati ka ga wa ƴaƴanka mata irin suna na Fatima radhiyallahu suna na zainab radhiyallahu na Ruqayyah radhiyallahu na na Ummu Kulsum sannan sai ya ce da matan mumine gaba ɗaya ila mulki a mace sa su a zirin gidan annabi alisa akwai girman da ya wuce wannan ma mata ba sa ganin kima wannan sai ta yi wannan rana a sa zuba fatuwa da jikinta ta ta ba iri iri ta shafa shafan ta ta ki sallah wannan shi ne jawo irin wani abin suke ta samun mutane in Allah ya sa mutane sun farka sun gane shi kenan. in ko ba a gane ba to in eh, wato jiki magayi kuma an ƙiji ba za a gani ba an gani ko ba za a ga da kyau ba amma fatan mu Allah sa mu gyara mu gane mu dawo kan siddi kan tafarkin annabi alaihi salam annabi sai muna jagora ku tozarta iblis da shaidan ya zama baya ba shi da iko akan mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam